manya da ƙanana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to darasinmu na yau kenan za mu tashi a za mu fara dai da alghiba wa namima ma'ana gulma da ƙarya-ƙarya da cin naman mutane da ɗiba magana daga nan a fara a ɗauko daga nan a kai can shi ne yau darasinmu na yau shi kamar yadda muka sani manzon Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana duk wa'annan abubuwa kamar su karya da su gulma da sharri da ɗaukan karya a ɗauka wannan da haɗa fitina duk manzonmu ya hana wannan to amma a zamaninmu na yau kuma wannan aiki ya kasance ya zama kamar al'adan mata yawancin mata ba su damu da irin wannan abubuwa suna faduwa a cikinsa to amma wannan manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثي نينا منزون الله أنه قال الغيبة أشد من الزنا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yana cewa to yankan cin naman mutum a bayansa shi ya fi mazinaci don mai zina'i idan ya yi zina ya tuba Allah yana karban tubansa amma kuma idan kai ka ci naman mutum an ce Allah ba zai yafe maka ba sai kai ka je gurin mutumin da ka ci namansa a bayansa sai da in kin tafi kin je kin ba ta haƙuri ta haƙura to a lokacin zai yi allah zai yafe miki idan ita ta yafe miki domin wannan ya kasance kamar haƙƙi ne haƙƙin mutum ne kika ɗauka kuma ƙala alaihi salatu wassalam الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه وعما صاحب الغيبة فلا يغفر له حتى يغفر صاحبه wannan shine ma'ana kenan wanda manzon Allah ya bayyana mana akan cewa mutum idan ya je ya yi zina'i ya tuba ga Allah Allah zai karɓa tubansa amma idan ya ci haƙƙin mutum a bayansa wato mutum ba zai Allah ba zai yafe wa mutum ba sai mutum wanda aka ci namansa ɗin ya yafe a hakan ma sai dai idan kai wanda ka ci naman mutum din ka je gurinsa ka roƙe shi ka ce wane ka yafe mun ni fa gashi a lokacin da muna waje kaza na kama sunanka a yayin da kai baka wajen saboda haka ina neman ka yafe mu to idan shi ya yafe maka to a lokacin allah ma zai yafe maka وهكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام روي أنه أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من دخل الجنة أنت الله سبحانه وتعالى يا أيكا وسيدنا موسى أزاماني شياتي مش إدم متم بيتو بابا daga cin naman mutane har ya je ya mutu a cikin cin naman mutane ko a cikin gulma ɗin to Allah ba zai tuba mishi ba kuma shine ƙarshen mutum wanda zai shiga wuta wanda zai shiga aljanna wannan idan wanda ya tuba kenan to amma fa idan mutum bai tuba ba shigan shi aljanna zai kawo matsala inda a cikin a cikin gulman nan ne ya rasu haka ya mutu a cikin ƙarya da cin naman mutane da zargi-zargin mutane to ya kasance ya tara duk haƙƙin mutane a kansa to wannan mutumin zai shiga wuta ne allah ba zai tuba masa ba zai karbi tubansa ba kuma an ce su ilan nabiyu alaihi salatu wassalam anil ghiba faqal an tazkur akhaka bima yukrihuhu fa in kana zalika shay fihi faqad aqtabtuhu wa in lam yakun zalika shay fihi faqad bahattahu to an ce an tambi manzon Allah alaihi salatu wassalam tsira ga aminci na Allah ya tabbata a gare shi an ce mishi idan mutum ya ci naman mutum a bayan idonsa to shi mene shi riba din ma da farko din tukunna aka tambaye shi an ce mene riba sai ya ce za ka ci naman mutum a bayansa wato za ka ambato mutum ga laifi da babu a jikin shi idan ka ambato shi ga laifin da shi baya jikin shi tukuna ka ambato shi da shi to wannan ana ce mishi ka naman mutum amma kuma idan ka ambato shi ga laifin da yake jikin shi shi to bari mu zo daga kalmar nan daga farkonta an tambaye dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce masa menene shin riba sai ya ce shi riban nan ita ce mutumin da za a ci naman mutumin da zai ci naman mutum a bayansa kamar an zauna an yi gulman wani to wannan ya kasance ya zama ana kiran shi riba a larabce kenan to sai ya ce kuma shi akwai kashi biyu ne shi riban ma akwai waɗanda za su zauna su girman mutum za su ambato mutumin da laifin da baya jikin shi akwai wasu kuma wanda za su ci naman mutum da laifin da yana jikin shi to idan misali an ambato mutum a ce wane kato ko wane yana da kingishi yana kingishi ko kuma wane shi dogo ne ko kuma wane kai wane nan gajere ne ko wane yana da wani laifi ko taɓaɓɓe ne ko wani abu haka ko yana da katon kai deka da kamanninsu to wannan idan laifin yana jikinka ne an ambato shi da shi a bayan idonsa ta wannan ana kiranta riba amma idan laifin baya jikin mutum tukunna aka ɗaura masa sai aka zo a bayan idonsa aka faɗa a kansa to wannan kuma ya zama babban laifi ne wanda Allah ba zai taɓa yafe maka ba sai idan mai shi ya ji labaru ka je ka karɓa afuwa a wajensa to a lokacin Allah zai yafe maka. كمر الله هنا تيوا سورة الحجر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان تو وانا آية دي تنا دي bayyana mana kuma تنا tana bayyana mana cewan allah da ya hana akan mutum zai kira ɗan uwan shi da laifin da allah bai ɗaura masa ba ko kuma kalabta a wannan suna kalabta a wancan suna akwai wasu mutane idan sun ga mutum yana da ɗan laifi kaɗan ko kuma sun hasada sun mishi hasada haka sai ka ga wani zai kira shi da wani suna kuma alhali sunan nan ba nashi ba ne kuma wannan laifin ba a kan shi yake ba sai ka ga mutane duk gaba ɗaya sai su kama laifin nan suna dinga a kiran nan sai sunan nan zai bi mutum har ya girma wannan sunan zai bi shi kuma wa in lam yakun zalika shay'u fi'i faqad bahatahu kama ruwiya an akrama an an akrima أن امرأة طويلة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرجت قالت عائشة هذه طويلة القامة فقال عليه الصلاة والسلام الفيض الغيبة فلفظت مضغة من لحم ألفظت الغيبة فلفظت مضغة من لحم hakan nan wannan hadisi wanda na sai na an, an karba daga wajen sayidina akrima ya ce akwai wata rana sayidina uh, manzon allah alaihi salatu wassalam da shi da sai da aisha suna nan suna zaune da shi da nana aisha suna zaune suna hira haka sai wata mata doguwa haka tana da ɗan jiki kuma da tsayi ta shiga wajen su sai da matan ta gama bukatan ta ta fita sai sai da aisha sai ta juyo wa manzon allah ta ce kai wannan matan fa doguwa ce faɗin da ta yi kenan sai manzon allah ya ce mata ya aisha ke ma kin faɗi riba fa kin shiga cikin gulman mutum kin ci namanta ba zai yiwu ba saboda kamar mutum idan ya ci idan kamar ka ambaci mutum ko kuma ka yi gulman mutum ɗin kamar a bayan ɗin ka ci naman shi naman ɗanye don akwai wata ƙissa na wasu mata guda biyu a azumi suna zaune suna ta hira suna ta gulma suna ta gulma suna ta gulma ce wata mata sai can an juma sai matan nan azumi ya gagare su sai suka suma su biyu sai aka zo aka faɗa wa manzon Allah ga wa'annan matan fa ga sunan matan nan suka suma ba a san dalilin da yasa suka soma ba sai aka je aka faɗa manzon Allah sai manzon mu ya ce a je a ɗauko su a kawo su wannan mata aka je aka ɗauko mata guda biyu duka aka kawo su to a nan kuma akwai ruwayoyi wanda suka zo suka bambanta a nan wata ruwaya tana faɗa wata daban wannan kuma ruwayan abin da aka faɗa a cikin ta sai manzon allah ya ce a kawo dai ƙwarya guda biyu da aka kawo ƙwarya guda biyu sai manzon Allah ya ce a aje kowace ƙwarya a ajiyeta ta a gaban kowace mata waɗanda suka so ma guda biyun nan sai manzon mu ya ce ke ma ki amai sai ya ce wannan mata yi amai to su guda biyun su duka suna ta amai suna ta amai to aman da suka yi kawai da nama da jini ne ke fita a zuciyansu har ya cika ƙwaryan nan kowanne a cikinsu ta cika ƙwarya na gabantan nan sai manzon allah ya ce to kun yi gulma kun ci naman mutane gashi nan shine wanda ya hana ku eh, sukuni har kun je kun suma shine ya hana ya hana ku abin nan jure azumi ya je ya kama muku zuciya har ya sa kun soma kun faffaɗi to a dalilin haka ma manzon Allah ya hana mu ma akan hadisai da yawa har a ƙur'ani ya hana cin naman mutum kuma ya hana a zauna a yi gulman mutum wannan to duk abin da Allah ya hana shi ko manzon shi ya ce kar a yi shi ya hana mu din to duk ya zamanto haramun amma a zamanin mu na yanzu nan da cin naman mutum da lafta mutum suna da kuma a zo a yi gulman mutum a bayansa da laifin da baya jikinsa wannan duka ya zama al'ada ne na mata don allah don annabi 'yan uwanmu mata daga ni har ku ina ya roƙonku kuma ina sa dan Allah a bar wannan gulma-gulma da ƙarya wanda ake yi a kan mutum a babu abun zai ja mu har ya kai mu ga wuta ya kai mu ga halaka ba shi da daɗi in kai ka ce ko dan mutum ba za ka yi shi ba ma dan kanka ɗin dan ka tsira daga halaka kuma daga azabar Allah ka daina yin shi to ita riban wato gulma da cin naman mutum allah yana cewa shi mutum ba zai yi tuba zai tuba daga shi ba za a karba tuban shi ba sai dai in yayi abu uku abubuwa uku wanda mutumin ya kamata ya yi su saboda allah ya karba tubansu su ne an yarja an yarja ila alqawm allazina takallam bil buhtan indahum wa yaqul sai ya koma a wajen mutanen da ya zazzage su a bayan su kuma wanda ya lafta musu laifin da ba a jikinsu ba kuma ya je ya gansu ya faɗi maganan da ba a kansu ba ko kuma da laifin da yake jikinsu ɗin ya tambaye su ya roƙo su wane da wane nifa a lokacin da ku ba a wajen ni fa na kawo sunanku kuma na ambace ku gashi gashi gashi abin da na faɗa a kanku don allah don annabi ku yafe mu idan a lokacin suka yafe maka to allah ma sai ya yafe maka amma kuma kai ma kuma ke kuma sai ki tuba ki bar shi gaba ɗaya wannan laifin sai ki tuba ki bar shi wannan ba laifin da mutum zai ɗauka nauyi a kan shi ya je da shi lahira ba ba abu ne mai sauki ba ne abu na biyu kuma قد fulanan bi kaza بكذا an ne قد كذبت وفي ya yace kuma sai ka je ma mutanen da kai kai magana da su a lokacin da ka zage musu wane da wane game da abun da baya jikinsa din laifin da ka lafta masa din ka ce ni fa na zo wajen ku na gaya muku gashi gashi gashi fa wane nan fa gashi gashi kuma wannan maganan karya ne kawai dan in zage shi ne a wajen ku shine ni na zo na lafta musu na lafta mishi na biyu an yasab ila man qala alaihi al-buhtan wa yatlub minhu al-istihlal kuma sai ya je na biyu shine wanda zai je ma mutumin da shi ya zage shi a wajen sai ya je ya roke shi ya yafe mishi na uku an yastaghfir Allah ta'ala wa yatubu tubu ilaihi kuma sai ya zo ya karbi tuba a wajen Allah ya nemi gafara a wajen Allah in Allah ya tuba mishi waliza qila الغيبة سواء ذكرت نقصانا في نفسه أو عقله أو ثوبه أو قوله أو نسبه أو دابته أو شيء مما يتعلق به حتى قولك إنه واسع الكم أو طويل الزيل أو القامة كما في قصة السيدة عائشة رضي الله عنها to ita shi karyan da gulman da cin naman mutum ɗin shi ba lalle lalle ba sai akan mutum kan shi ba ko da wannan laifin ya zo akan kayan mutum suturarsa da yake jikinsa ko kuma game da abin da yake hawansa don a da a yanzu ɗin mutane ba sa hawa kan ba sa tafiya ko kuma suna hawa kan dokuna in ba dai a wajen sarakuna ba amma a yawanci dai ana hawa akan mota da da su keke akwai mai mashin akwai mai to da sauransu a to a daɗin kamar misali idan mutum ya hau kan dabban shi kagan shi jela ko jela ne na wannan raƙumin shi ɗin kace wane raƙumin shi nan fa jelan shi gajere wane fa raƙumin shi nan jelan shi ƙato ne wane kaza wane kaza wane kaza to wannan duka kamar ka taɓa shi ne domin idan ka haka din allah ba zai yafe maka ba karka ce ka zagi abu ko ka ce wane rigan shi babba wane ya sa takalmi babba wane takalmin shi kanana daga shi wane kaza wannan dai a takaice dai ana ce duka gaba ɗaya dai ka taɓa shi ne to a lokacin da ka taɓa shi kuma in ba dai shi ya yafe maka ba allah ba zai yafe maka ba kamar yanzu aka kawo mana kamar misali akan wannan kisa na sayyada aisha lokacin da matan ta shiga ta ce ma manzon allah wannan matan fa doguwa ce عن ألاء الدين بن الحارث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الهمازون واللمازون والمشاؤون بالنميمة الباغون للبراء العيب يحشرهم الله يوم القيامة في وجوه الكلاب تو أنا كما منزون الله يتي wannan hadisi dai an karba daga ala addin dan haris ya ce dai anna rasulallahi alaihi salatu wassalam ya ji manzon allah yana cewa duk mutumin da yana zagin mutane ko kuma mutumin da yana cin naman mutum ko mutumin da yana gulma yana gulma akan mutum din dukkan su ranar lahira ko kuma mutumin da zai lafta wa mutum laifin da baya kansu baya jikinsa duk a ranar lahira in allah ya yarda mutane duk sun tashi ranar lahira idan shi ya tashi za su tashi da fuskan su duk ya zama na karnuka mutumin da yana haka in ya tashi fuskan shi zai zama na kare to allah ya tsira mu an عن al-ahbari annahu qal أصاب بني إسرائيل قهط فخرج موسى عليه السلام إلى, إلى الاستسقاء ثلاث أيام فلم يسقوا فقال موسى عليه السلام إلهي إن عبادك قد خرجوا ثلاثة أيام فلم تستجب دعاؤهم فأوهى الله تعالى إليه يا موسى إني لا أستجيب دعاء قوم فيهم رجل نمام تو وننكم حديث سيدنا موسى عليه السلام ني. عن كعب الأحباري الأحباري سيدنا كعب الأحباري يتبا ألوك تنزاماني سيدنا موسى النبي موسى عليه السلام a lokacin ba su samu ruwa ba na tsawon lokaci to jama'a kwana uku duk suna taruwa suna fita suna roƙon allah saboda a zuba musu da a kawo musu da ruwan sama saboda su samu harukansu da su gonakinsu da shine abincinsu damar ruwan sama shine ran mutane kamar yadda aka sani to suna fita kwanaki uku wannan duk suna fita suna ta roƙon allah su yi ta addu'o'i su yi ta salloli saboda allah ya saukar musu da ruwan sama to ba a samu ruwa ba sai sayyidina Musa ya yi gefe kamar yadda yake bautawa inda yake bautawa Allah ya ce ya Allah ya ubangiji na mutane na kwana uku duk suna fita suna roƙonka ka saukar musu da ruwan sama amma gashi har yau shiru ba su jiru ba su ga ruwan sama ba sai Allah ya ce mishi ya Musa ni ban saukar da ruwa ba saboda ni ba zan saukar wa ruwana ma mutanen da akwai mutum guda ɗaya a cikinsu al'umma gaba ɗaya fa amma mutum ɗaya cikinsu yana yin gulma yana ɗiba magana na wannan ya kai wannan ya zo ya lafta wannan lakabin suna kai kawo laifi ya lafta wannan ya lafta a wancan to saboda haka shi guda ɗayan nan a sababin shi ɗin ni ba zan saukar da ruwan ba sai shi sai na musa ya ce wa allah ya allah ka gaya mu waye ne shi don saboda mu samu mu cire shi a cikin mu mu samu ruwa sai manzon allah ya ce sai allah subhanahu wataala ya ce mishi ya musa ni ina hana ku da gulma da cin naman mutum kuma ni sai in zama kamar ku ai ba zai yiwu ba kuma ka san allah ba siffan shi ba namu ba shi allah da kanshi wanda shi ne wanda ya halitti mutanen duniyan nan gaba daya duniyan nan da lahira da komai da komai nashi ne bayun shi ne komai a komai nashi ne amma shi ma ya ce ya yake hana mu mu yi gulma balle shi ya hana mu kuma mu je mu yi shi da kanshi ya ce yace domin mutane ya zamu to kuma anan hadisi na an abi hurairata an nabi alaihi salatu wassalam annahu qala من من اغتاب في عمره مرة يعاقبه الله بعشر anan hadisi na sayidina aba huraira yana cewa idan mutum a duk rayuwansa a so ɗaya ne ya ci naman mutane ya so ɗaya ne a rayuwarsa gaba ɗaya fa a so ɗaya ne idan ya ci naman mutum allah zai azabtar da shi da azabi guda azaba guda goma na farko yasir ba'idan min rahmatillah zai kasance da nisa daga rahma ta ubangiji allah na biyu yaqta'ul mala'ika anhu soba to na biyu kuma mala'iku ba za su taba sauka a wajen da duk inda yake din mala'iku ba za su sauka a wajen ba kuma duk inda yake mala'ika zai bar wajen saboda haka mu daina ba na uku kuma an ce ya kunu naza ruhihi inda mautihi shadida na uku kuma a yayin da lokacin da ya zo mutuwa to fitar ran shi zai zama mai tsanani mai wahala mai zafi fitar rai zai zama mai tsanani mai wahala a wajensa warrabi'a ya siru ƙariban ilan nar na hudu kuma zai kasance ya zama kusa da wuta wuta wato wutan jahannama na biyar ya siru ba'idan min aljanna na biyar kuma zai zama zai yi nisa daga aljanna wasadisa yashtaddu alaihi azabal qabr na shida kuma azaba na alkabari nashi idan lokacin da ya rasu tambayan da za a yi mishi a kabarinsa kuma da azaban da zai samu a kabarinsa zai zama mai tsanani mai wahala wasabi'a ya habi amalu na hudu kuma na bakwai shi kuma allah ba zai karba duk ko ibadansa ko duk dai abu da ya na alheri wanda ya yi shi kowane irin lada ko wani irin aiki da ya yi shi na lada ko na alheri Allah ba zai karba daga shi ba wasamina ya ta'azza min ruhun nabi alaihi salatu wassalam na takwas kuma ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nisa daga shi kuma ba zai karbe shi ba wattasi'a yaskhatu Allahu alaihi kuma na tara Allah zai yi fushi daga shi kuma fushin Allah ba abu ne mai sauki ba in Allah ya yi fushi daga kai ai ka je ka lalace gaba daya idan ga Allah akan Allah ya maka fushi din wallahi ina ga kamar gara ba a haife ka ma gaba ɗaya tun daga farko ba a halicce ka ma dan fushin Allah din ba abu ne mai sauki ba idan Allah fa ya yi fushi daga kai to kai da da su fir'auna da iblisu da waye irin da makamantansu kai ma ka zama ɗaya daga cikinsu don fushin Allah abu ne mai wahala wal'ashira wal'akhira kuma na goma na ƙarshe yasiru muflisan yawmal qiyama inda mizan to kuma ta goma ta ƙarshe mutum zai zama mai fatara a ranar lahira ba irin fataranmu na duniya wanda muke magana da shi ba fatara na lahira ita ce kamar mutum kaje baka da lada ko ɗaya to mene zai ɗauki ladanka ka tambaya menene zai ɗauki ladanki uwa abin da zai ɗauki ladanki wato kin zagi wannan kin ci naman wannan kin lafta a wannan sharri kin ɗauki gulma daga nan kin kai wannan mutane biyu kin gansu suna zaune lafiyansu kalau kika zo kika haɗa gulma kika baza a tsakaninsu har ya zo ya kasance musu wata matsala sanadiyan rabuwansu ko ko mace da mijinta suna zaune kin zo kin kawo gulma a wajen mijin kin kai wajen mata sai kika zo kika raba su har saki ya shiga ko kuma kishiyoyi suna nan lami lafiyan su kalau sun dai eh, sasanta a tsakaninsu suna zaune gumin sha'awa haka sai ke ki zo ki wa wannan karya ki kai wa wancan karya ki ɗauki na wannan ki ɗauki na wannan har ki zo ki haɗa su ki lalata musu gidan idan kin lalata musu gidan to ke din fa menene menene naki me ribanki a cikin wannan abun da zaki yi shi din to shine a ranar lahira duk ladan da kika yi duk kowane lada kika yi kika je da shi ranar lahira za a kwashe a rarrabar wa mutanen da kika kama sunansu a lokacin da su ba sa nan kin ci naman su din a ɗiba wannan ladanki da ba wannan a ba wannan idan kin je ranar lahira sai ki ce ni fa ha ai a duniya gashi abun da nayi gashi abun da nayi gashi abun da nayi to ina ya tafi wannan abun ina ya tafi to wannan abun inda ya tafi din lokacin da kika zagi mutane shine Allah sai ya ɗiba ya rarraba musu ya ba su haƙƙinsu Allah ya ɗiba ya rarraba musu ya ba su haƙƙinsu hakan nan aka ce idan mutum ya tafi ranar lahira in ya ga takaddan shi fari ba komai sai ya tambaya ya ce ni fa a ranar lahira mai yasa na yi kaza kaza kuma gashi na zo nan na samu takarda ta fara to takardan duk lokacin da ka zauna ba mutane ba mutumin da kai kana ambata sunan kina ambata sunanta din ko shi mutum ma yana ambata sunan dan uwan shi idan shi baya wajen da laifin shi da laifin da baya jikin shi to a lokacin da duk ka kira sunan shi sai a ɗiba wannan ladan da kai sai a raba musu tsakanin su sai ya kasance kai baka da komai shine idan ka tafi sai ka samu takardarka fari mt ba ta da komai وقال بلغني أنك أهديت إلى حسناتك وأنا أهديت إليك هذا عن أنس ابن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتاب أخاه المسلم حول الله حول الله قبله إلى دبره يوم القيامة وعن علي كرم الله وجهه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إياكم والغيبة لأن فيها ثلاث آفات الأولى لا يستجاب له الدعاء والثانية لا تقبل له الحسنات والثالثة تزداد عليه السيئات عن سيدنا أنس بن مالك ونن حديث أن رويته daga سيدنا أنس dan مالك ya ce a ranar lahira mutum a ranar lahira idan mutum ya tafi ya ce ku bar da gulma da karya wanda kuke akan mutane saboda ranar lahira eh, a duniya dai kafin dai ka je lahira dai a duniya ne abu uku ba za ka samu a duniya idan kana zagin mutane kana cin naman mutum ba na farko an ce idan ka yi kowane irin addu'a ko a nemi kowane bukata a wajen allah allah ba zai karba addu'anka ba na biyu kuma allah ba zai karba kowane abun aikata alheri ko wani lada abun lada ka je ka yi shi idan ko ka cika duniyan nan da labun lada allah ba zai karba ba sai dai idan mutumin da ka zage shi din ya yafe maka na uku na karshe ita ne tazdadu alaihi sayyat kuma duk laifin da ka yi da zunubinka za su karu a ranar gobe kiyama Allah zai tambaye ka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu